ni ne na kunduba shahararren dan wasan kwaikwayo nan da ke jihar kano to abinda da nake so in ja hankalin wannan yaron kai mahmud guni ka shiga hankalinka dama an gaya mana mutum biyu ba cika samun su da hankali ba da wanda ya girma a wajen mijin uwarsa da wanda ya girma a wajen kanwarsa to mun samu labari kai a halin kanwar ka girma shi yasa baka da tarbiya ko wai kai yanzu har buhari kake cewa zaka ce buhari mutunci to buhari ya fi karfinka a lokacin da pdp suke mulki aka kashe sheikh mahmud jafar ka yi magana lokacin da pdp take mulki aka kashe sheikh adamu misra ka yi magana lokacin da pdp take mulki aka kashe sheikh albani zaria ka yi magana lokacin pdp aka kai wa sheikh dahir bauchi hari a kaduna allah ya ƙetarar da shi lokacin mulkin pdp aka kai wa janar muhammadu buhari hari a kaduna allah ya ƙetarar da shi to ina tabbatar maka ba za ka yi nasara ba akan buhari mu nan mun fi karfin ka ba buhari ba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu to a farko dai akwai raddi da nake so in mayar ga Ahmad Gumi Ahmad Gumi ya kamata ka yi wa kanka adalci yau abin da nake nufi a nan ya kamata ka fito ka ajiye rigar malinta ka fito ka nuna mana kai dan siyasa ne kamar yadda nura hussein ya faɗa mu ga alama mu ga tutar pdp a bayan a bayan kujerarka ka ajiye malinta yadda duk abin da ka faɗa mu kuma za mu iya mayar ma ba tare da wani shakka ba ko jin wani kunya ko wani girma cewa kai wani malami ne a kai ba malami ba ne kai kuma ba mutumin arziki ba ne billahi allazi la ilaha illa huwa ba haka ake siyasa ba ba zai wudan kana wani kana goyon bayan wani ba ka ce wai duk wanda ya wani abu ka ce Allah ya ra'ance shi haka ake siyasa ai ba gaba ba ce siyasa ba gaba ba ce kai takantawa sannan zancen wani la'ana ma ka aiki ma Allah ya gama la'antarka don duk maganar da ka faɗa sai jama'a miliyoyi sun yi Allah wadai da maganar to kaga wannan ai zancen cewa kenan ma Allah ya la'ance kan kenan sannan ka duba nan inda nake ka duba nan inda nake ɗakin Allah ne wanda kai a yanzu duk kuɗinka duk mulkinka duk takamanka duk manintarka a yanzu wallahi baka isa ka zo nan ba nan ya yi ma kaɗan saboda kana zuwa billahi lazi kai kanka ka san ina za ka ji yauwa ka san daga ina ka fita daga nan ɗin daga prison ka fita sannan an haramta ma shigowa wannan guri mai albarka to ina ina da ina kuma zancen wannan me wannan zancen cewa la'ana Allah ya gama la'antarka kana da iko kana da dama amma baka isa ka zo ba da haka muna da sake ma gargadi da ka fito ka zama kai dan siyasa ne ka nuna mana kai dan siyasa ne dan PDP duk abin da ka faɗa wallahi ba za mu ji ciwo ba saboda cewa kai dan siyasa ne yawwa kai dan siyasa ne ba za mu ji ciwo ba amma ka shiga rigar musulunci ka shiga rigar malinta to ina dai sake ma wannan baka wannan shawara ka fito ka fito a mutum sak ka daina shiga ta cikin ta cikin window ka shigo ta kofa yawa zan barka haka sai ka sake jina ina son duk wanda ya ji wannan ya tura wannan bidiyo na ko ina dan so da ke wallahi ya gani ni ne naku Yusuf Sunusa Hamisu Eh, ko ku ce yusuf na maliya yayin samari da 'yan mata ne kowa fatan alkhairi